daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar a afirka na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kunni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Fashin ko mai sauraro ya san cewa akwai wasu masu aikata laifi da gangan domin a kai su gidan yari a Najeriya kuma ina dabara yin hakan? Ga wasu suna zuwa gidan yari wala don su ci abinci ne. Ban gane ba. Dole dai a baka abinci sau uku kuma mai kyau. Kuma in ba baka nama ba kai complain. To kaga waje ta fi ciki zafi. wai so kake ka ce wasu sukan yi laifi da gangan dan kawai sun shigo za a kula da su za ku ji ƙarin bayani sannan usman ahmad kabar zai shigo da sa na kasa ba kasawa ba baya kuma ga sharhin jaridun gana da ra'ayoyin da kuka aiko mana da za mu gabatar amma da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mayakan kungiyar is ne suke da alhakin harin da aka kai a kudu maso yammacin jamhuriyar niger wanda ya kashe sojin amurka hudu haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa a jiya laraba wata mai magana da yawon ma'aikatar pentagon lieutenant colonel michel bandanza ta faɗa wa murya amurka cewa mayakan is su ne suka kai harin kwantan ɓaunar kan sojojin amurka da nijar ranar 4 ga watan oktoba wanda kuma ya kashe sojojin nijar hudu dakarun amurka na musamman da ake kira green beret sun kammala wani taro da wasu shugabannin ƙauyen kenan suna taka zuwa motocinsu a kai musu hari a cewar wani jami'in amurka wanda ya magana da murya amurka kan batun amma ya nemi a sake sunansa ganin cewa har yanzu ba a kammala binciken ba ma'aikatar tsaron nijar ta tabbatar da faruwar musayar wuta a kusa da ƙauyen tango-tango da ke yankin tilaberi sojojin nijar takwas sun raunata a harin haka kuma sojan amurka biyu su ma sun samu rauni kuma an ɗauke su zuwa ƙasar jamus domin kula da lafiyarsu a jiya laraba hukumar zaben ƙasar kenya ta ce dukkan mutane takwas da suka tsaya takarar shugaban ƙasa na watan agusta waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soki za su sake tsayawa a zaben da aka shirya sake yin ranar 26 ga watan oktoba nan wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira iebc ta ce har yanzu sunan ɗan takarar babban jam'iyyar adawa raila odinga na nan daram akan kuri'ar zaɓe ta 'yan takara duk kuwa da sanarwar da ya bayar na cewa ya janye daga zaben dubban masu zanga-zanga sun yi maci akan titina jiya laraba a babban birnin nairobi kwana guda bayan da odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya zaben ba odinga ya sha nana cewa zai kaurace wa zaben ranar 26 ga watan oktoba idan har hukumar zaben kasar ta canja jami'an zaɓe da ya zarga da tafka magudi a zaben da aka gudanar a can baya ba duk da haka hukumar zaben ta ce wasikar kaɗai da ta samu daga odinga ita ce wacce a cikinta ya bayyana da masa kan tsarin zaben to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya laraba ne shugaban amurka donald trump ya bayyana koriya ta arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganinta a lokacin da shugaban yake tare da firaministan canada justin trudeau a ofishinsa da ke fadar white house trump ya ce tabbas zan yi abin da ya dace ga amurka da kuma abin da ya dace ga duniya baki daya a halin yanzu kuma ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri yong ho ya zargi shugaba trump da cewa shi ne ya so mu kunna wutar tsokanar janyo yaƙi a yankunan koriya bayan da ya barazana cewa amurka za ta ruguza koriya ta arewa idan har ta kai mata hari trump da ya yi wannan barazana ne a lokacin da yake jawabi a gaban babban taron shugabannin kasashen duniya a zauren majalisar ɗinkin duniya a watan da ya gabata a daidai lokacin da shugaban na amurka ke tunanin amfani da ƙarfin soja kan koriya ta arewa sojojin amurka da japan da na koriya ta kudu sun gudanar da wani atisaye don tsoratar da koriya ta arewa inda suka yi ta harba makaman masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gabar zirin koriya a ranar talata shekaran jiya gobarar dajin da ake fama da ita a arewacin jihar california ta amurka ta ci gaba da faɗaɗa a jiya laraba lokacin da iska ke kara rura wutar abinda ya tilasta jami'ai kwashe mutanen da ke yankin wutar masu hasashen yanayi sun ce a yau alhamis za a samu karin iska mai karfi a yankin arewacin california wanda zai sa duk wani kokarin shawo kan wutar mai curi har guda 22 da ake ke ci a arewacin birnin san francisco ya fuskanci wahalar samun nasara jami'ai sun ce zuwa yanzu mutane 21 ne suka mutu wasu kuma sama da 300 an nemi an rasa duk a dalilin gobarar layukan wutar lantarki da suka faɗo na ci gaba da kasancewa akan titunan unguwannin da wutar ta laƙume yayin da 'yan kwana-kwana ke ƙoƙarin kashe gobarar 'yan sanda sun rufe hanyoyin wasu masu yawa domin hana mutane shiga yankuna da gobarar ta lalata waɗanda suka hada da kadada ko kuma hekta 69 a cikin yankunan ƙananan hukumomi da na jihohi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya wata babbar matsala da ta zama ruwan dare ita ce matsalar cunkoso a gidajen yaran kasar. Hukumomin da ke kula da gidajen yari a Najeriya sun ce akwai dalilai da dama da ke haifar da wannan matsalar ta cunkoso. Da Kaduna ga rahoton da Isa Lawal ikara ya mana. Malam Yazid Bala Alhassan shine babban jami'in da ke kula da gidan bursunan jihar Kaduna kuma ya faɗi dalilan da yake ganin su suke kawo cunkoso. na ɗaya dai ina son gaya maka wasu suna zuwa gidan yari wala don su ci abinci ne. Ban gane ba. Dole dai a baka abinci so uku kuma mai kyau. Kuma in ba baka nama baka yi complain. To kaga waje ta fi ciki zafi. Wai so kake ka ce wasu sukan yi laifi da gangan dan kawai sun shigo za a kula da su. Abin na gani kamar mutane yanzu kamar sun yi damuwa da abinci. za ga mutum ya taho eh, bai daɗe ba sai ga sake dawa zai ga kamar na yahi mai sauƙin da zai samu abinci ya ci ina magana da ake cewa akwai waɗanda ɗan ƙaramin abu ne sai a aje su kuma ƙila su muce ma shekara wanda daɗe wasu ke sa wasu masu laifin su zo su tarar da su har gurin ya cinkushe kuna da irin wa'annan a gaskiya ba murshi saboda ina so in gaya maka tun kamun shugaban ƙasa ya magana muna da wani kwamiti da eh, gwamna ya kafa wanda yake eh, kwamishinan shari'a ke tafiya da shi ni ma ina ciki haka muke tafiya kowane gidan yari komi kankantarsa wanda adida a sake shi a sake shi wanda adida a sassata masa beli a sassata masa to ko me masana shari'a suke gani game da irin cinkoson da ake samu a gidajen yarin wannan kasa barista muhammad ibrahim zaria masanin shari'a ne kuma lauya mai zaman kanshi bai kamata kowane kes kuro da an kama mutum ana zargi shi da wani laifi kawai shi kurkuku ba sai a je a bada belinka sai a ce wai sai ka bada kuɗi wasu ba su da kuɗin da za su ba bada na kuma ba doka ba ne ba inda aka ce a bada kosi ka san abin da aka kama shi da wani ruwa wanda ya daɗe ya fi ya yi wajen shekara biyu a wurin wai kawai ya siyo omo wai dan sanda ta rashi wai ina rasit ina receipt na oman ba yi da shi dan sanda kawai ta tume shi ya nemi wani abu ya rasa shi shikenan kawai da zuwa kawai je ni kama alƙali aka nan da na ya karɓo form na, na referment aka je aka dan shi a kurkuku Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi To inda aka kammala bukukuwar ranar 'ya'ya mata a duk faɗin duniya hukumomin ilimi a jamhuriyar Nijar sun gabatar da wata bukata a gaban majalisar dokokin ƙasar ta neman a baiwa mata damar samun ilimi mai ɗorewa. Dauda Muhammad Marte ministan ilimi ne a matakin firamare ya kuma yi wa wakilin mu da Mani bar makarin bayani a farkon rahoton nan. Fatanmu a ce da yarinya nan ko tana ta tashi ta zo ta yi da ya yi mata. yanzu shawarar 'yan majalisa muka zo tambaya a su ganin su wani irin mataki ya kamata a ɗauka abin da zai sa kananan mata an suka zalla kwal su zamna. Ƙungiyoyin ci gaban ilimi na daga cikin waɗanda aka gayyato domin gabatarwa 'yan majalisar dokokin ƙasa bayanan faɗakarwa game da abubuwan da ke kawo taɓarɓarewar ilimin 'yan mata. abdu mamman lokoko shine shugaban kungiyar rosen ƙananan mata waɗanda ke tashi kamar yanzu waɗanda ya kamata a ba ilimi sai ka ga sunan su ne cikin rariya wani bi kuma suna talla wani bi ana musu haɗe wani bi ma waɗanda ya kamata su kula da su cewa da mushuna ko kuma wasu yan uwansu waɗanda ƙyalla kwal duk suna wani biga sa suna yi musu cikuna sai a ƙyale sunan shi wanda ya ciki ba a mai wani hukunci sai dai wanda an kai ma ciki a koreta da yake bayyana ra'ayinsa ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar mnrd ya haƙuri honorable lawali ibrahim mai shirgi na kallon shirin gwamnatin tamkar an bar jaki ana dukan tanki da inda yakin za a yi a hala sai shedancin da ke da akwai in ka zo tun daga wannan cinciyar doguwa da kuka kawa zuwa da sai kuka zo da magarba ga yarinya kanana wanda ba su dace ba nawa za ka cinta a titi ita kuma ita ke gyara kasa ta kyau banna in an hana ta arman ai ba ana su fasikanci kuma ba ana sai ta ba. To amma gwamnatin Nijar na cewa ba wannan ke manufarta ba. Kar mutane su gane mu mun hana ma yaran su aure ne. Ba mu hana ma yaran su arme ba. Ba zancen arme su bane zance ne da zai sa a gyara zaman su alakwal. A ƙarshe majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci 'yan majalisar su ci gaba da nazarin takardun tsarin daftarin da gwamnatin ta gabatar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin sani ya zarci faɗowa a wane duhun regon su kwantawa mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya madalla yanzu karfe uku na dare ne da minti sha biyu a nan Washington DC ana kuma tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga Usman Ahmad Kabara da shirin Nakasa. Nakasa. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu shiga garin Bauchi ne inda za mu bi wakilinmu Abdulwahab Muhammad inda ya tattauna da wani bawan Allah domin jin shin yaya maganar nakasa ko kuma bukata ta musamman take a wurinsa musamman shi da ya karatu har zuwa matakin bautar kasa. Inda kuma hirar tasu ta fara wakana daga bakin bakon kamar haka. Sunana dai Hamza Waziri Muhammad. an haife ni a 1992 ga watan biyu ga watan maris ka yi wani mutumin wani gari ne to ni dai aifaffen jihar bauchi cikin garin bauchi amma iyaye na aifaffun 'yan garin gombe a karamar hukumar duk shekarun ne. shekaru na 25 gashi na ga kana jarbawa ta rashin kafa ko za ka bayan takaitaccen yadda wannan abu ya faru da kai gaskiyan magana shine familin da na fito suna da genetic leg problem haka suna da matsala ta kafa haka to amma ni na kaman gado ne eh kaman gado ne haka normally in mun samu a ta haka lokaci a sanyi yake tashi mafiya na takan amfani da rob ta shafawa a kafafuwan to a wannan akwai ranar da ta kasance a shekara ta 1999 1999 kenan na samu attack da daddare ta shafa rob din abun bai sauki ba ta ɗauke ni ta kai ni asibiti aka ɗan dudduba ni dai aka dawo ba na mantawa wata ran juma'a mun fita sallah da mahaifina mun dawo ina dan tattafar bango to yadda nake jin tsananin jikin nake gaya masu kai baba ni ina gani fa kamar ina taka kasa na ƙarshe ke nake tambaya na za mutu ne nake ce masa kawai yanayin jiki na din ne da nake sa to dare ta yi jiki ya tsanani sai mahaifiyata ta ɗauke ni ta kai ni wani asibiti private asibiti a cikin gari aka kwantar da ni to aka ɗan mun gwaje-gwaje haka sai aka dora ni akan drip to alal haƙiƙa duk lokacin da na tashi ina kuka likitan baya sai su zo su dan mun alluran bacci sanda suka saka mun drip guda takwas ba su yi la'akari da ba na fitsari ba kuma bana ban gida to Allah cikin ikonsa wata rana kusan kwana na bakwai dai a wajen babana ya shigo sai gani na na miƙe na tashi ake gaya masa to baba zan mutu kai wani abu ya ɗaga ni kafa suka ɗauki a lokacin ne na ɗan samu na ɗan yi bayan gida sai ce mahaifiyata kawai ta ce to ya kare ko a sallame lokacin da ke wannan ciwo ya same ka kana da misalin shekaru ne ina da misalin shekara shida abin na ya same ka zauna a asibiti kamar na tsawon watanni ko shekaru to daga nan da ina zaune aka sallame ni daga nan asibitin ta ɗauke ni ta kai ni wani asibiti daban to a lokacin ma sabida bayan gida da fitsari da ya taru a cikin nan ya riga da ya yi dameji wa nas ɗin da suke kontrolin na sawayen nawa aka kai ni asibiti to katata da ake amfani da shi wajen cire fitsari ba zai iya ciro wannan fitsarin musan da likita yana, yana amfani da alluran doki yana huda mara da kusan kwanan aihuwa guda biyu to daga nan sai mahaifina ya ce a ɗauke ni a kai ni asibitin abuja to daga nan muka tashi muka dunguma muka tafi national hospital abuja dan mun isa wajen da daddare washe gari aka ɗan mun gwaje-gwaje za a mun wanka aka kai ni to sha'aninka da wajen sabon wuri ne suna da abubuwa da yawa wanda ba ba mu san su ba an shiga mun wanka aka ce wai wallahu galibun ala amri kuma wa ma qadarillah haqqa qadir an zo za a mun wanka an buɗe ruwan wankan to ba su yi la'akari da ruwan da suka buɗe ba ruwan tafashashen ruwa ne suka fara a kafa na kafa ta ƙone a'a ba wanda muka je da tsire daga suka ƙona kafa ba kaga an je wani hidima ta physiotherapy an ɓallo wata aiki daban kuma an bar wancan jinyan an shiga wata jinya daban to aka koma ina dai kwanci a asibitin ana dai treatment na kuna allah kuma cikin ikonsa na kamu da wata shegiyar ciwo wanda ake in kana jinya ake irin ta betsu wanda take cin jikin mutum to a zan kan mai da mu baya kaɗan shi da wannan ciwo sama ya kamu da shi ko mm. kenan a lokacin da ka shiga makaranta ne ko kuma gabata a lokacin da ciwon nan ya same ni ina aji biyu a primary school aji na biyu na tafi na sami wannan jinya kuma na tafi jinya na yi wata hudu zuwa biyar ina jinya na dawo gida na dawo kuma lokacin classmates na wasu tafi aji uku a primary school ke muka dawo da na dawo mahaifina ya ɗauke ni ya mai da ni inda nan kuma aka ci gaba da gwagwarmaya samun ayyukan yanzu ta kammala makarantar firamare kuma wani shekara ke na kammala firamare a 2006 na shiga na fara secondary school a international secondary school nan da take cikin jami'an kwalejin da take atb a baka ta balewa a 2006 zuwa 2004 zuwa 2010 mai shekara shida ke tuzu a ganin dai cewar ta ce kuna da gadon wannan ciwo mm. kenan an gaya muku ainihin ciwon shan inna ne ko fita abu-abu-abu al'amuran suka nuna dai ba ciwon inna ba sabida ni kadai ne nake da ita yanzu dai nake kan wannan kujera sauran duka dai kusan su kalar za a ce to idan muka koma ganin dai cewar a wasu mutane idan suka kasan game da irin wannan jarabawa sukan ce to ko mu koma fara makura ga yanda allah mai to kai me yasa ka jajirce ka ci gaba da karatu har gashi yanzu ma kana aikin bautan kasa ne eh, to alal hakika dai wannan karatu da na yi na samu ƙwarin gwiwa ne daga wajen family saboda kowa a cikin yayuna da na ba wanda bai ba da irin nashi sakon saboda kamar primary school da na yi yata ne take tura ne ta kai ni makaranta abokane na su dawo da ni haka har na samu a irin wannan keke da na shiga secondary school kuwa na ne ya ɗauka nauyin kai ni ya dawo da ni ya kai ni ya dawo da ni a dalilin haka har aka masa suna malamansa na university kan mai iyalai saboda zai bar lectures ɗinsa ya zo ya kai ni kuma ya je ɗauko ni ya dawo da har na gama secondary school na zo na gama secondary school kuma time ɗin wana na ƙasar waje kuma ni ma ba abun da nake sha'awa kamar na tafi ƙasar waje to amma sha'anin sanin inda na fito dole sai na nuna wa mahaifina da zan iya kan ya bari mutum sai na ce to yaya za a yi na yi haka ni dai ba wani kuɗi nake da shi ba amma tun ina aji hudu a secondary school nake da sha'awar na nemi scholarship to neman scholarship kuwa in zan yi a jihar bauchi duk inda na je na ce ni suna na wane wane da a ce kai ɗan gidan wane ne to dalilin haka sai na canza suna na saboda a constitution din najeriya ni ɗan jihar bauchi ne by right of birth a garin boci aka eh, ta hanyar aihuwa a garin boci aka haife to na je na nemi indijin na samu indijin na fara fafutukan neman scholarship Duka-duka nan shirin ya kammala sai kuma mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya a hirar Hamza Wazir Muhammad da wakilinmu Abdulwahab Muhammad a Bautin Yakuba a Najeriya. A madadin bakon namu da shi kan shi wakilin namu Abdulwahab da duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na ba za ta ba mai na to a gaida kabara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun gana. Da jaridan da faida damu soma sharhin jaridun na yau. kimanin nas nas dubu hamsin da takwas za su amshi kuɗi ghana seed miliyan ishirin da uku da ɗigo biyu a matsayin allowance a duk ƙarshen wata jaridan ta da na da wani labarin har yau a shafinta na farko da marasa rinjaye ke kiran yi bincike dangane da zargin da ake cewar wasu ɗiyan ghana na a cikin isis a ƙasar libya Ita kuwa jaridan Business and Financial Times Masana'antar su na cikin mummunar hali. Masana'antar sun kifi a ƙasar nan yanzu haka na samun tallafi ne saboda irin lissafi ko kuma da ƙididdiga da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar Ghana ta gabatar ya nuna cewar wannan sashi ne kaɗai sashi a fagen aikin gona da ke samun koma baya. A shafinta na baya, wani labari ne da ke faɗan cewar ƙasar Brazil na farfaɗo da dangantanta da ƙasashe na Afirka, kuma tana hararin faɗaɗa kasuwa. Babban jigo a fangen aikin gona, ƙasar Brazil na nufatan farfaɗo da dangantanta da Afirka bayan ƙoƙarin gano bunƙasar kasuwan aikewa da ƙasashe waje musamman abinci da sarrafar abinci a cikin ƙasar da yawan al'umman ke daɗa ƙaruwa, in ji ministan ƙasashen wajen ƙasar. cewar har yau dai a nan shafin na baya na business and financial times wani labarin ne da ke cewa adb ta cika alkawari na regina an kuma na samun ilimin jami'a jaridar ta ce bankin nan na agriculture development bank ta bayar da kuɗi na ilimi na shekaru hudu cikakke don Miss Jana'an kuma wacce gata mai ilimi ce amma kuma babu hali kuma makauniya domin ta samu damar cigaba da cika burinta na samun ilimin jami'a. Sai kuma wani labarin alkalai guda biyu sun nuna kusatansu. game da jinkiri wurin fitowa da ainihin rahoton kisar da aka yi wa sojan nan mai suna captain maxwell adam mahama a shafin baya ko na jaridan wani labarin ne ƙasar ghana za ta yi shawarwari akan ƙudurin cigaba mai ɗorewa jaridar ta ce za a gudanar da shawarwari a nan birnin accra a ranar 23 ga watan oktoba domin samar da dandalin yin mahawara kan kokarin gana wurin zartar da kudurin na ci gaba mai ɗorewa a matsayin bangare na harkokin bukin cika shekaru 72 na majalisar ɗinkin duniya da kuma wannan sharhi na jaridar ghanaian times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktara Bas. sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Sufiyanu Gumar Zangon Daura. ina so in yi amfani da wannan dama domin yin kira ga 'yan siyasar mu manya na jihar katsina na jam'iyyar apc game da irin matsalolin da suke afkuwa game da manyanmu na irin maganganu baƙaƙe marasa daɗi na ɓatancin juna da ake yi saboda haka ina son don allah don san annabi da muke ya kamata a zauna a sasanta matsalolin da suke tsakani Assalamu alaikum murya Amurka a mai magana Rabi'u Musa si daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To murya Amurka ina so in bayyana ra'ayina a bisa wani matsayi da Najeriya ta kai na tamowa a ƙasa. To hakikanin gaskiya ina ganin mu mutanen karkara ko al'umma akwai gudunmawa da za mu bayar wadda yake mun kare kanmu daga jinya ta tamowa. musamman mutanen mu na karkara za ka ga a karkara akwai kwai akwai zogale akwai kaji amma kashi abin bakin ciki sai mu kwashe mu ɗauka mu kai mu sayar mu sayo rogo da dankali to wannan ba karamin bakin ciki ba ne tare da fatan mu 'yan uwana na karkara wannan su zo gala su kaji da muke kwashewa mu kai za mu yi amfani da su su wake za mu yi amfani da su a gida wani idan mun ci wayannan abubuwa in Allah ya yarda za mu kau da irin wannan matsaloli na tamuwa assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka mai magana malam Rilwanu Sa'idu Gayyari a jihar Zamfara Najeriya a yau zan yi amfani ne da ranar yara mata ta duniya da ta gudana a jiya laraba domin in yi kira da addu'a ga iyayen yara mata na duniya baki daya na farko ina son in jawo hankali tare da yin kira ga iyayenmu mata da cewa ya kamata iyayenmu mata su ci gaba da ƙoƙari wajen kulawa da lafiya tarbiyya martaba da mutunci da ma karatun da yaransu. to yanzu kuma ga labarai a takaice ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mayakan kungiyar isis ne suke da alhakin kai harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar nijar wanda ya kashe sojojin amurka hudu haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa a jiya laraba wata mai magana da yawon ma'aikatar pentagon lieutenant colonel michelle bandanza ta faɗa murya amurka cewa mayakan isis su ne suka kai harin kwantan bauna kan sojojin amurka da na nijar ranar hudu ga watan oktoba wanda kuma ya kashe sojojin nijar guda hudu a jiya laraba hukumar zaben kasar kenya ta ce duk mutane takwas da suka tsaya takarar shugaban kasa na watan agusta waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya yi ranar 26 ga watan oktoba nan wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira iebc ta ce har yanzu suna nan dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta raila odinga yana nan to masu saro da aka makawo karshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wasu tawagar abokan aiki mun allah da wasu sabbin rahotanni daga sassa daban-daban na yankunan da muke kamuku rahotannin kada a manta a domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin sarfilu hashim gumel lita ne gabatarwa da kuma solomon abo da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyar mu zainab abdulrahman ni mahmud lalo ne ke cewa a wani lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc